da 23 ga watan biyar miladiya ta 2013 a wannan yammaci mai albarka da muka haɗu da waɗannan sifuka fiskoki masu albarka wanda muke fatan allah ta'ala ya ba mu dacewa cikin abin da za mu faɗa ya zama na abin da za mu faɗa mai amfani ne gare mu duniya da lahira kuma ya zama hujja gare mu ranar da za mu tsaya gaba ga ubangiji ba hujja a kanmu ba duk da cewa ba wata muhadara ce na shirya ba ku sai dai haɗuwa ɗin a tattauna a faɗi wasu kalmomi waɗanda suke matashiya ne ga wasu al'amura da suka shafi rayuwarmu ta musulmi rayuwarmu ta ɗaliban ilimi wani abu ne mai muhimmanci kuma duk sanda mutum zai tsaya a irin wannan guri ba zai rasa abin da zai faɗa ba zan ɗauki hadisi daga cikin hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya zama shine jagora a kan batun da za mu yi a wannan guri a wannan lokaci na 'yan mintin da za mu yi insha Allah akwai hadisi da al-imam tabarani ya rawaito shi a cikin littafinsa al-mu'jamul kabir هكذا ابن ماجه يا فتر بشيء اشكي لتاكن السنن البغوي اشكي شرح السنه حديث سهل ابن سعد رضي الله تعالى عنه وديك يتشوى مائكي صلى الله عليه واله وسلم هنا تشوى ان الله عنده خزائن ان الله عنده خزائن الخير والشر فطوبى لمن جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر وويل liman ja'alahu Allah miftahan lisharri mirlaqan lil khair hadisin yana cewa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yana cewa Allah ta'ala yana da taskoki na alkhairi yana da wasu taskokin na sharri to akwai taskokin da suke alkhairi ne akwai kuma taskokin da suke sharri ne kuma ubangiji ta'ala ya sanya wasu mazaje wato kowane bangare akwai mutanensa akwai mutanen da suke bangaren alkhairi suke akwai waɗanda kuma bangaren sharri suke sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce fatuba liman ja'alahu Allah miftahan lil khairi min laqan shar to aljanna dace ya tabbata ga waɗanda ko ga wanda Allah ta'ala ya sanya shi mabudi ne ga alkhairi kuma ya zama mai kulle mai rufe sharri sannan kuma tsananin azaba ko bano ya tabbata ga wanda Allah ta'ala ya sanya shi ya zama mai buɗe sharri ne sannan mai rika alkhairi ne wannan hadisi yana ɗaya daga cikin hadisai masu yawa waɗanda suke baka sifar mumini a duk inda yake sifar mutumin da yake mutum na Allah mutumin da yake ya sifantu da sifa ta musulunci ta gaskiya a duk inda yake to wannan yana baka hotonsa yana baka sifarsa mutum ne wanda yake miftahun ne lil khairi miglaqun shar duk abin da yake alkhairi ne zai zama shine mabudinsa mai kokarin ya ga ya bude kofar alkhairi duk abin da zai fito daga wajensa zai yi kokari ya ga alkhairi ne magana ce ko aiki ne ko niyya ce zai yi kokari ya ga cewa alkhairi ne ya fito daga bangarensa dukkan abin da yake sharri ne ta'adi ne banna ce zai yi kokarin ya ga ya yi iya bakin sai ga ya toshe wannan kofar ba zai bari ta bangarensa a ce an ga wani abin allah wadai ba ko wani abin Ashiya ko wani abin tir ko wani abin da za a yi wayo wayo saboda shi wanda ita ce sifa ta mutumin da yake na allah kamar yadda allah ta'ala ya sifanta annabi isa عليه السلام وجعل وجعلني مباركا أينما كنت يسني أنا البركة أدوك إند يكي أدوك إند نكي wato a duk inda nake na zama mai albarka mujahid yana cewa ma'anar mubarakan aina ma kunt ay mualliman lil aina ma duk inda nake to zan yi ƙoƙarin nuna wa mutane alkhairi za su ga alkhairi tare da ni shi yasa annabi isa ya kasance a rayuwarsa duk abin da ya sa hannu a ciki to zai yi albarka saboda ubangiji ta'ala ya sanya shi mubarakan aina maka a duk inda yake mai albarka ne to haka musulunci yake son ɗansa ya kasance miftahan lil khairi miglaqan lishar ya zamo mai buɗe alkhairi ne mabuɗin alkhairi ne a duk inda yake sannan ya zama makulli ne na sharri ba zai bar sharri ya fito ta ɓangarensa ba wannan yana ƙarƙashin faɗar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yake cewa abi zar ittaqillaha haythu ma kunt yake cewa mu'adh ibn jabal da abu zar al-ghifari ittaqillaha haythu ma kunt wa atbi' as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliq an-nas bi khuluqin hasan lokacin da suka tambayi annabi sallallahu alaihi sallam kai mana wasiya an san kalmar wasiya da larabci tana nufin wata kalma wacce mutumin da zai koma ga Allah yake bari wacce take da girma da muhimmanci matuka ta yadda ko da yaushe aka tuna ta za a tuna shi aka tuna shi za a tuna ta ita ake kira kalma ita ake kira wasiya da larabci suka ce ka bar mana wasiya to wata kalma da duk sanda muka tuna ka za mu tuna ta duk sanda muka tuna ta za mu tuna ta sai ce da su ittaqillaha haythu ma kunt duk inda kake ka ji tsoron Allah wannan ka'ida ce ya bayar ta yadda bawa zai zama tsakaninsa da ubangijinsa zama tsakaninsa da ubangijinsa akwai takwa akwai tsoron Allah sannan ka'ida ta biyu Ka'ida zamantakewa tsakaninsa da kansa wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha duk sanda kai wani abin da ba daidai bai kokari kaga kayi kyakkyawa kayi mai kyau domin ya goge wanda kai ba daidai ba kaga wannan alakar mutum ga kansa da kansa kenan sannan ka'ida ta uku ita ce wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan ka'ida ce ta zamantakewa zaman mutum da dan uwansa mutum ya zamana kayi wa mutane kyawawan ɗabi'u kamar yadda kake so su ma su nuna maka kyawawan ɗabi'unsu to mutumin da zai samu irin wannan sifa babu shakka ya samu sifar wanda yake Miftahun lil khairi lil shar babu tai babu yadda za a yi mutumin da ya hada waɗannan sifofi a ga sharri ya ya fito ta bangaren sa babu yadda za a ga sharri ya fito ta bangaren sa kuma abinda duk za a gani ta bangaren sa alkhairi ne saboda ka abinda ake nufi da al-miftahu lil khair al-mighlaqu lil shar shine musulmi ya kasance duk sanda aka ce ga wani abu alkhairi ne to zai fi kowa sa'ayi kara kai na kai da kawo ne ga cewa wannan alkhairi ya tabbata duk wasan da aka ce abu shi sharri ne zai fi kowa sa'ayi da kokari ya ga cewa an toshe wannan kafa an dakatar da wannan sharri bai fansama ba bai ainihin samu al'umma ba wannan shi ne ma'anar miftahun lil khairi miglaqun lishar shi kaga wannan ba karamar sifa bace shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam da karshe yayi ma mai wannan a addu'a ce fatuba liman ja'alahu Allah miftahan lil khair maghlaqan shar ce ni'ima ko aljanna ta tabbata ga wanda Allah ta'ala ya sanya shi a rayuwarsa mabudi ne da alkhairi sannan kuma makulli ne na sharri sannan ya addu'a ga wanda yake akasin haka Ya ce wa wailul liman ja'alahu Allah mighlaqan lil khair miftahan lishar wato tsananin azaba ko banu ya tabbata ga wanda Allah ta'ala ya sanya shi makulli ne mabudi ne na sharri makulli ne na alkhairi don haka mumini a cikin al'umma abinda ya kamata ya zama tubalin ginin al'umma to zama tubali ne da zai gina al'umma ta yadda idan aka samu rashinsa wato wannan tubali ya samu matsala al'umma duka ta samu matsala kamar yadda ya tabbata a cikin sahihai cikin sahihul bukhari da muslim hadisin abu musa al-ash'ari radiyallahu ta'ala anhu ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yake cewa المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا فشبك بين أصابعه sallallahu alaihi wa sallam. annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mumini da dan uwansa mumini kamar gini ne da sashinsa yana rike sashi dukkan wani bangare a cikin gini yana taimakawa dan uwansa ne ta yadda da zarar aka samu fitar wani tubali ko wani bangare na gini to sauran zai zai samu rauni ko da ko ya iya tsayuwa to amma ba kamar a ce akwai wannan tubali to wannan shine abin da ya kamata mumini ya kasance ya kasance tare da dan uwansa كما يندم أيتي صلى الله عليه وآله وسلم يجي مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل جسد واحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى فمثال مؤمني كمر ديني كمر كان جيكي ديني دلوك تشد وانا بانغالي يكا مدرش اللافية صورا جيكي قبادا سيئة مامي sai ya zama ba daɗi shi ma ya kamu da rashin lafiya mutum ya kasa bacci ya kwana da zazzabi saboda ɗan yatsansa na kafa yana ciwo ko saboda ɗan yatsansa na hannu yana ciwo duk gaba ɗaya jiki zai ansa to haka muminai suke wajen tausayin junansu da ƙaunar junansu da ainihin taimakon junansu ashe wannan haka ya kamata kowane ɗaya daga cikin al'ummar musulmi ya kasance a ko'ina yake ya zama na wakili ne sawa'un yana cikin yan musulmi ko yana cikin waɗanda ba musulmi ba yana cikin ƙasarsa ko yana wajen ƙasarsa yana cikin jin daɗi ne ko yana cikin matsala ya kasance jakada ne na addinin musulunci jakada ne na 'yan uwansa kada a tsangwame addini saboda shi da Allah ta'ala ya ce man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin to man ahsanu qawlan waye yafi iya magana waye magana su tafi ta kowa kyau da dadi da azanci kamar wanda zai ce a zo a bi Allah wa amila salihan kuma shi a karan kansa yake kyakkyawan aiki wa qala innani minal muslimin yace ni musulmi ma'anar ni musulmi ne ba wai ya faɗa da fatar baki ba ma'ana a aikace aikinsa da ɗabi'arsa da halayensa suka ba da wannan wannan jumla ɗin ni musulmi ne ta yadda da zarar aka ga abubuwansa a ce amma kai musulmi ne ko ce kwarai ni musulmi ne ba wai ya ta tafiya cikin jama'a yana ni musulmi ba ni musulmi wato abubuwan da zai rika yi har zai ba mutane sha'awa a rika tambaye su amma kai musulmi ne ko ba ya rika yin abubuwan da za a rika cewa kai wannan kamar ba musulmi ba wannan kamar ba musulmi ba saboda haka shi musulmi a ko'ina wakili ne na yan uwansa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa musulmi al-muslimuna yadun wahida yas'a bi dhimmatihim adnahum musulmi kamar hannu ɗaya ne wanda yake mafi kaskanci a cikin zai iya a ran bakin ya ci musu albasa idan hausar ta yi zai iya ɗaukan alkawari da sunansu ko da ko shine ɗan ƙanƙani a ka'idar musulunci idan ɗaya daga cikin musulmi ya shiga cikin waɗanda ba musulmi ba ko ana cikin wani hali da wani yanayi na yaƙi ya je ya yi magana da yawon musulmi cewa a yi sulhu a zauna lafiya mu musulmi mun yadda a aje makami a zauna lafiya ba aikan shi aka yi ba haka kawai ya yi gaban kansa sai ya je ya faɗa wa waɗanda ba musulmi ba irin wannan kalmar kuma ana cikin yanayi na yaki sai suka ce to mun yadda shi kenan za mu aje makamin mu to in ya zo ya gaya wa 'yan uwansu musulmi ya gaya wa shugabansu to a ka'ida ta addinin musulunci dole a yadda da wannan sulhun da ya je ya kulla tsakaninsu da wanda ba musulmi wannan dan a nuna al'umma a dunkule take lokacin da aka yi fatko makka ummu Hali yar abi talib ta ba ma wani wanda ba musulmi ba mafaka ta ba shi mafaka cewa yana karkashin ta ba abinda zai same shi sai sayid na ali sai ya ce shi zai kashe shi saboda ya san abubuwan da ya a baya sai ta zo ta kawo ƙara wurin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ta ce ya rasulallah gashi na ba ma wane mafaka ibnu hubaira amma ali ya ce shi zai kashe shi sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ajarna man ajarti ya umma hani wanda duk kika ba wa mafaka mu ma mun bashi kaga wannan mace amma matsayin ta ɗaya da kowa da sauran sojoji da sauran shugabanni wajen tana iya yin wata magana da yawunsu kuma a karba ba don kuma da a nuna al'ummar musulmi abu ɗaya ne a dunkule wannan ba zai yiwu ba sai musulmin ya yarda ya zauna cikin al'ummarsa bai zama daban ba ta fuskar tunaninsa ta fuskar aƙidarsa ta fuskar mu'amalarsa ta fuskar ɗabi'unsa ta fuskar ibadarsa ya zama na ya zauna cikin yan uwansa musulmi ya ya zama yana wakiltar musulunci shi yasa za ku ga kamar musulunci ya tsananta da ya ce mutumin da ya ridda a kashe shi wani sai ce ya sa a ce mutumin da ya ridda a kashe shi abin da ya sa saboda ana ganin zai jawo musulmi matsala saboda yadda musulmi suke dunkule kowanne yana kowane musulmi a duk inda yake yana wakiltar yan uwansa shi in ya zama bare to zai cutar da su zai cutar da su kuma zai ba wa musuluncin matsala shi yasa aka ba wa shugaba imam al'azam cewa idan aka samu wanda ya irin wannan a kamo shi a kai shi gaban alkali alkali ya neme shi ya tuba ya dawo cikin musulmi idan ya kiya aka ba shi kwanaki uku to shi ne alkali zai zartar masa da wannan hukunci ba don kuma ba don a tsare wannan jiki guda ɗaya kai ya samu tangarɗa saboda idan wani virus ya shiga cikinsa zai iya cutar da shi kamar aka ce idan gaba ɗaya ta kamu da ciwo sauran duk gaɓoɓi za su kasa yin bacci to zamansu a cikinsa a su a cikinsu zai sa sauran gaɓoɓi masu iya kamuwa da irin wannan virus na shi wannan shine hikimar da ta sa musulmi musulunci haka ba wai don ya hana mutum yancin tunaninsa ba ko yancin addininsa ko wani abu A'a musulunci ya ba wa kowa ya yi addininsa da dinukum lakum dinukum waliya din la ikraha fi din qad tabayyana rushd min al kowa an ba shi damar ya zaɓi abin da yake so amma wanda yake cikin musulmi bai kamata ya kawo musu tangarɗa da zai rusa wannan gini wanda yake mutamasik a tsaye a guri guda ba wannan hadisi kamar yadda muka ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna lillahi inda inda inda Allah inna Allah indahu khaza'in al-khair wa shar wa ja'ala laha rijal fa tuba liman ja'alahu Allah miftahan lil khair min laqan lil khair min shar abinda wannan yake nunawa yana nuna kowane daya daga cikin al'umma ya kamata ya zama mutum ne wanda zai yi sa'ayi wajen yaga cewa al'umma ta rayu cikin alkhairi ba cikin shari ya riga ya toshe mata dukkan abin da yake zai cutar da ita ta hanyar ya jawo mutane zuwa ga abin da yake alkhairi ya sa su su yi ya yada alkhairi cikinsu me yasa al'ummar farko ta zama الأمة جي وتشتفكو وتشي زما ما في الخير الله تعالى نتا كنتم خير أمة للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله كن زما كون ما في الخير الأمة دعك فتر وبتاني كنا أمرني لكي كنا هنا ممونة كما كنا إيمان لله الله annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisin imran ibn husayn a cikin sahihain annabi ke cewa khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum mafi alkhairin mutane sune karnin da na rayu a ciki sune shine karnin sahabbai sannan waɗanda za su zo bayan su karnin tabi'ai sannan waɗanda za su zo bayan su karnin atba'ut tabi'in me yasa waɗannan al'umma suka zama su ne al'ummar da tafi kowace nagarta saninmu ne a tarihi ba a taɓa yin wata al'umma ba wacce take da nagarta da tsarki kamar al'umma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu a cikinta wani abu ne da masana tarihi sun san da wannan duk iya binciken da za ka yi ba za ka taɓa samun wata al'umma a tsawon kafuwar duniya har zuwa aiko annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa yau da ta rayu cikin tsarki da aminci da san juna da rungumar juna da yi dan Allah da yi har zuci kamar al'ummar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa tarbiyya a da can wannan malamin falsafa aflaton yana yana tunani a kwakwalwarsa ko a rubuce a kan takardunsa cewa za a samu almadinatul fadila garin da ya fi kowanne a garin zai za a kafa garin da ya fi kowanne tsarki da nagarta yana ba da irin theory shi a samar da mutane yara guda uku zuwa guda goma a kai su in a raba su da kowa a je su a jeji da zama da ana musu training a raba su class class ce akwai glass ɗin gold akwai na zi abin na azurfa akwai na na abin nan a tagulla waɗannan su ne sama su ne shugabanni waɗannan su kuma su ne kamar sojoji waɗannan kuma su ne sauran gama garin jama'a su rika hayayyafa a junansu wanda aka ga zai samu matsala ko ya samu matsala ta fuskar tarbiyyarsa a cire shi daga cikin wannan al'umma a dawo da shi cikin sauran yakubayi so haka za a yi ta yi har a samu gari wanda babu baya bukatar a yi kotu baya buƙatar a yi gidajen kurkuku baya buƙatar a yi jami'an tsaro baya buƙatar a yi asibitoci saboda kowa a garin zuciyarsa a abin nan farakal take baya tunanin cutar da wani kowa a garin lafiyayye ne don ya ce ko cuta ma bai dace a samu a garin ba to ya in an mutum ya zama bashi da lafiya kada a kada a ce za a tsaya a bashi magani a a ce tafi aiki idan rashin lafiyar tashi ba wata mai nisa ba ce zai zai zai zai zai warware da zarar ya tafi gona ko gurin aikinsa zai warware idan kuma rashin lafiyar tashi ba ba ta tashi ba a ce dai sai ya je aiki in ya je aiki rashin lafiyar za ta karu sai ya mutu kaga an huta saboda haka ba a bukatar asibiti to kaga duk wannan abu ne a kwakwalwa wanda ba ba lokacin da aka taba samun irin wannan irin wannan state din ce ga wasu mutane da irin wannan dabi'a amma a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam an samu wata al'umma wanda ana baka ana baka tarihin yadda suka rayu a tsakanin su sai kici wani abu kamar ba kamar ba zai yiwu ba to amma an samu saboda khairiya din da suka siffanta da ita sun kasance masu bude alkhairi ne masu rufe sharri duk abin da yake sharri ne su za su tsaya su ga cewa sun hana wannan sharrin yaduwa shi yasa Allah ya sifanta su da wannan ci ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ta'muruna bil ma'ruf shine miftahul lil khair din ta'muruna bil ma'ruf kuna umarni da dukkan wani abin da yake ma'ruf ma'ruf duk wani abin da shari'a take son shi shari'a tana son duk wani abu mai amfani duk wani abin da zai kyautata rayuwar mutum a duniya ta kyautata rayuwarsa a lahira kaga kalmar ma'ruf ta kunshi dukkan wani abin da yake alkhairi ne to Allah ya sifanta su da ta'muruna bil ma'ruf yace wa tanhauna 'anil munkar kuna hana munkari kalmar munkar ta kunshi dukkan wani abin da Allah baya so duk abin da zai cuci dan adam a rayuwarsa ta duniya ko a rayuwarsa ta lahira ko duka biyu duk abin da zai zama cutarwa ne gare shi a rayuwarsa ta duniya da ta lahira suna hanawa kaga wannan shine ma'anar miglaqul lil khair lil shar saura kaga sun cika wannan sifofin guda biyu ku duba sai da Allah ya gabatar da waɗannan sifofin guda biyu na bin ma'arufi wa hauna 'anil munkar sannan ce wa tu'minuna billah sai da ya gabatar da waɗannan sifofi guda biyu sannan ya faɗi imani da Allah tare da imani da Allah shine jigon da kome yake zama a kansa babu abin da zai zauna a kansa a zai zauna idan babu imani da Allah shine foundation sai mutum ya yi imani da Allah ne zai ji tsoron ya yi laifi sai ya yi imani da Allah ne zai ji tsoron cewa akwai ranar kiyama akwai hisabi akwai kaza akwai kaza in babu wannan imani da Allah din to babu abin da zai hana shi abin da ya gada ma to amma duk da haka sai Allah ya jinkirtar da shi domin mai domin ya fito mana da cewa waɗannan mutane ba su zama khair ummatin ukhrijat lin nas ba sai dan sun sifantu da wannan sifa ni da kai za mu iya zama muminai ne mun yadda akwai lahira mun yadda akwai mutuwa mun yadda akwai tashi eh, azabar kabari da ni'imar kabari mun yadda akwai tashi bayan mutuwa akwai siradi akwai hisabi akwai aljanna akwai wuta akwai kaza akwai kaza duk za mu ji mun yadda amma ba lalle ne mu sifantu da sifar da bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar ba lalle ne mu ga wani abin da yake abu ne mai kyau ba mu yi kokarin jawo yan uwan mu yi kokarin mu ga mun yi shi a aikace ko mun jawo yan mu sun yi ba lalle ne mu ga wani abin da yake ba shi da kyau ba mu ga cewa mun guje masa kuma kokarin mun hana mutane su yi shi ba lalle ne haka ta faru ba amma gashi muna da imani to dan wannan sifa ita ce sifar da ta sa ake samun ma mu'mina idan babu al'amru bil ma'ruf wa anil munkar mu'minan ma ba a samu imanin ma sai a neme shi a rasa shi kaga wannan sifofi guda biyu in ka kula su ne dai sifofin miftahul lil khairi miglaqul lishar ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar sai suka zama kuma sune khairu ummatin linnas khairu ummatin ukhrijat linnas a nan za mu iya cewa samari matasa su ne alwakot su ne wato makamashi na kowace al'umma kowace al'umma ana kiyasta yadda za ta ci gaba ko yadda za ta samu matsala a rayuwarta ta gaba ta hanyar duba zuwa ga rayuwar matasa idan aka ga cewa al'umma matasanta sun zama matasa ne masu jajircewa matasa ne masu manufa matasa ne waɗanda suka san ina suka sa gaba suna da abin da mutum yake to vision a rayuwarsu sun san me suke sun san me suke bukata me suke so su tabbatar a rayuwarsu suna aiki tukuru to za a ce wannan al'umma nan gaba za ta samu ci gaba idan ga al'umma samarinta sun koma kawai 'yan sharhodiya ne 'yan sheƙaya 'yan kwalisa da da fantamawa to wanda al'umma za a tausaya mata saboda waɗanda suke da shekara 60-70 abin ya sama a tsarin a dokar rayuwa wato ta ɗan adam ba daɗewa za su yi ba a amaru ummati ma bai na 60 ila 70 kamar yadda masu Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa al'umma ta shekarunsu galibi galibi ba wuce tsakanin 60 zuwa 70 mafi yawa so waɗannan da ake ganin dattawa ne watakila su a zamanin su sun samu tarbiyya da kulawa da sauransu su suna nan akan hanya wacce ke ce amma matasan da suka taso sai aka duba aka ga cewa sama da rabi duk fagamiya suke kawai irkaniya suke ba san abin da suke yi ba to wani al'umma za a je mata shi yasa duk hatta a lissafi na duniya idan aka ji cewa al'umma ƙasar da samarinta waɗanda suke ƙasa da shekara 25 suka yawa ko ya zama na nisba su tafi kowa yawa to wani al'umma ana mata kallon cewa tana kan gafar haɗari saboda ba a sanya fito ɗinta ya musamman ɗinta zai kasance ba saboda samari matasa su ne makamashi wanda za su raya al'umma su ɗaga ta ko kuma su yi ƙasa da ita idan muka duba a duba na tsanaki muka yi wa kanmu adalci za mu iya cewa al'ummar musulmi a yau a kowace ƙasa tana kan wannan gaba ta ta halaka tana wannan kan gaba ta ta rushewa saboda al'ummar za ka ga in ka dubi rayuwar samani za ka mafiya yawa ta ce rayuwar da ba manufa a ciki rayuwar da take taɓarɓarewa ta lalacewa za ka yi mamaki a ce an samu irin wani a cikin al'umma kamar al'ummar musulmi wacce take da addini wanda yake zata khatimatul risalat duka addinin musulunci shi ne addini na ƙarshe wanda babu wani addini da zai zo bayan wannan addini babu wani manzo da za a sake aikowa ko ma wani ne zai zo ci shi annabi ne ƙarya yake kowa ya zai zo ci shi manzan Allah ne ƙarya yake Allah ya rufe aiko da wani sako daga sama so babu wani magana sako da zai zo sabu so wani al'umma wani addini dole ya zama addini ne wanda ya sifantu da albaka ya wanzu ba wani addini ne zai zo ya lalace kare ba wanda zai arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq li yuzhirahu ala ad-din kulli walau karihal kafirun haka ubangiji ya ɗau wannan alkawari cewa addinin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi zai wanzu kuma zai yi rinjaye to za ka yi mamaki yayin da haka addinin da suke bi yake kuma gashi kuma irin yadda ɗabi'a su ta zama to akwai abubuwa da suka haifar da wannan galibi idan ka ga cuta to akwai abubuwan da suka haddasa cutar wanda kuma su ne za a kokarin sani domin a samu maganin da za a ba mai wannan cuta ya sha wuri in ba a gano al'asbab don kawai kana maganin kana yi wa abin da kake ga a zahiri magani a ce yana ciwon kai ka bashi wani abu da zai sha samu lif to dan lokaci ne zai kuma dawowa ya koma yanayinsa na farko to kaga dole ka binciko menene ya haddasa cutar idan muka kula samari matasa musamman musulmi a duniyar musulmi gaba daya suna fama da abinda balarabe yake cewa al'ihbabun nafsi wato kamar irin sun samu karaya ta zuci sun samu karayar zuci matashi ya tashi ya bude ido ya ga wasu abubuwa da ake na more rayuwa tun daga abin da ya shafi harkokin sadarwa har zuwa harkokin eh, zirga-zirga duk ya kula cewa wasu abubuwa ne wanda wasu fito daga al'ummarsa ba daga wata al'umma suka fito ya ga irin su talabijin ya ga irin su kwamfuta ipad waye-waye ga sunan kullum kuma sababbi suke ta kara fitowa kuma yana kallon cewa waɗanda duk ai ba daga ba daga al'ummar da yake jingina kansa zuwa gare ta suke fitowa ba daga al'ummar da ya fito daga cikin ta suke fitowa daga wata al'umma ce da ya ga tun ana kan keke an koma kan babur an koma kan mota jirgin kasa jirgin sama har ma ana hawa kongo a yi sama ya ga cewa duk al'ummar da yake da yake ganin daga cikin ta ya fito duk ba su suka yi wannan ba kullum waɗannan abubuwan suna ta masa karo a ƙwaƙwalwa saboda haka tunanin da zai yi shi ne shi ma tunaninsa da al'adarsa da ɗabi'arsa da komai ta zama irin ta waɗancan Allah shi ma zai zama kamar su wannan matsala ta ɗaya kenan wadda take sa take buga kan samari matasa daga sun fanɗare ba kawai za su tsaya ga amfanuwa da abubuwan da aka yi na ci gaban technology na zamani ba a'a hatta sitararsa sai ya cire sa ta waɗancan tafiyar sama sai ya canza maimakon ya yi tafiyarsa da ya saba tafiyar tafiyarsa da ake a garin su sai ya zama yana tafiyar ligogi maganar sama sai ya lalata ta kai hatta hausar da yake magana da ita sai kokarin ya karya ta sai ta zama wani slang american slang ne ko wani abu irin wani saboda haka komai nashi ya tsani abincin da ake ci a garinsu ya tsani sitirar da ake sawa ya tsani komai saboda mai saboda wancan abin da yake karo a zuci conflict din da yake samu a kwalwarsa to idan har al'ummar sa ita ce zaɓaɓɓiyar al'umma to ya za a yi kuma waɗannan abubuwa ya zama na ba su suke yi ba to wal iyazu billah wani ta haka ta haka sai ga yarda ba sai bar ko da bai shiga addinin wadancan ba tunda su ma su ma ba addinin suke yi ba to sai ya zama kawai gashi nan an gudu da kan zabo ba shi da ba shi da gashi nan dai kamar jemagi to wannan abu na farko kenan abu na biyu rashin jagorori marhala ta shabab zango na samartaka zango ne da buƙatar ɗan jagora yana buƙatar waɗanda zama su ne koduwa abinda ake kira kuduwa, su zama masa example zai ɗauki misali daga wajensu sai ya ga ya rasa wa zai kwaikwayi wani waɗanda zai ɗauki example daga kamar su sun zama lalata waɗanda yake ganin shugabanninsu ne shugabanninsa ne sai ga cewa duk abin da yake yi suna yi babu wani bambanci tsakanin shi da su saboda haka ya rasa ya gane wa zai riƙe shi a karan kansa yanzu bai yi ƙarfin da zai tsaya da ƙafarsa ba yana buƙatar wanda za su tallafe shi to amma ya rasa wa zai riƙe ya tattaka har ya sai zama mai tsayawa da kansa to shi kenan sai su kwane shiga uwa duniya to wannan shi kansa yana ɗaya daga cikin abin da ya taimaka da yawa daga cikin matasa suka bazama suka kama suka shiga ɗirkaniya abu na uku rashin kyakkyawar tarbiyya ba tarbiyya dukkan hanyoyin da ake da su curriculum na karatu wani hajja ta karatu za ka samu wata kunshi tarbiyya na za a iya samun a bada ilimin fitar da likitoci a fitar da injiniyoyi a fitar da lauyoyi a fitar da kowane fanni daga cikin fannin na ilimi amma tsarin da aka bi wajen fitar da shi ba a bi tan turba da take tattare da tarbiyya ba so an zare dukkan wani abu na tarbiyya a lokacin da ake koyar da shi na farko malaminsa da zai koya masa ba a samu wanda yake da tarbiyya ba bale ya samu kuduwa ya samu abin da zai koyi na biyu manhajar da ake koya masa ita kanta an zare tarbiyyar daga ciki saboda ka babu wani abin da zai zai kwankwasa masa zuciyarsa sai dai tunaninsa kawai amma zuciyarsa ba za a kwankwasa masa ita ba sannan in fara environment da zai samu kansa a ciki an yi shi ne ta yadda ba ta za a yi ga tarbiyya an zo da mace da maza da mata an cakuɗa su guri guda ga tsiraici ga komai dai da zai kawo fitsara duk an an gaggauraya saboda haka bi'a mahallin da yake karatu a ciki babu tarbiyyar a cikinsa curriculum ɗin da yake karatu a kansa babu tarbiyyar a ciki shi kansa wanda zai karantar da shi ba tarbiyyar saboda haka sai aka rasa tarbiyyar in ya fito cikin al'umma ita ma al'umma tuni ta yi nisa da tarbiyyar ya fito can in ya fita can gidan giya ne can gidan karuwa ne can gidan rawa ne can kaza ne can kaza ne so duk inda ya juya zai iya samun abin da zai kada gangar shedan da shi so tarbiyyar sai ya zama na babu ita to waɗannan abubuwa guda uku da suka haɗu sai suka sa matasa sai suka fita daga layin da ya kamata su zama a kansa matasa mu na musulmi Wakwai zan matashi musulmi yana tafiya a lokacin da yake ilimi yana tafiya akan tsarin da Allah ta'ala ya bayar iqra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم wanda su ne ayoyin farko da ubangiji ta'ala ya bawa wa annabi sallallahu alaihi wasallam annabci da su su ne ayoyin farko da suka kwankwasa annabi zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallam kalmar ikra in karatu ce kalmar farko wanda ta zo tare da ba da wata ka'ida ko wasu dokoki guda biyu waɗanda ɗan adam zai yi karatu a kan doransu kai ya manta da su yadda yake neman kowane irin ilimi ne na farko bismi rabbik duk ilimin da za ka nema kada ka ya raba ka da allah kada ya raba ka da ubangijinka ka fahimci haka ka tafi akan haka na biyu ka san kakka manta da asalinka khalaqal insana min alaq kakka manta asalin ka alaq ne gudan jini ne da ubangiji ne yayi ka ka zama yadda kake ka zama mutum kaga babu magana kai girman kai kai jiji da kai kai wa Allah tawaye shi yayi ka don haka ka manta da shi duk karatun da zaka kai da shi kuma ka tuna asalin ka waɗannan ka'idoji guda biyu in ba a manhaja da musulmi ne ya kirkire ta ba ba za su samu ba dan babu wani addini da yake da ikra bismi rabbika allazi khalaq sai musulunci haka shi kadai ne zai iya tabbatar da waɗannan ka'idoji to sai zamana babu su a tsarin tarbiyya a tsarin karantarwa abinda zaka zai baka mamaki shine yadda yadda turawan yamma suke zaton cewa matsalar su ko yadda mu muke zaton matsalar turawan yamma ita ce matsalar matsalar su daban matsalar mu daban matsalar mu ba iri ɗaya ba tunda ko matsalar mu ba iri ɗaya ba maganin matsalar ba zai zama iri ɗaya ba a da can lokacin da ake kira alkorunul wusta lokacin da ake cewa dark age na batu ne kafin ya samu wata wayewa ya samu wani abu ilimi musulmi tuni sun yi nisa wanda duk ya karanta tarihi zai san cewa mutanen ƙasar turai suna gangarowa cikin ƙasashen musulmi domin su yi karatu karatu ba na addini ba karatu na rayuwa za su zo su karanta abin da ya shafi injiniyarin da tib wato medicine su karanta geography su karanta dukkan wani abin da suke bukata na rayuwa a lokacin su kasashensu coci-coci sun yi dominating in komai na rayuwa ba da a coci shi zai baka izini ka yi magana shi zai ci kai shuru kai shuru don haka babu wanda yake iya tunani da kwakwalwarsa ya gane abu kaza shi ya kamata ko ba ya kamata yi shi ya karɓi komai ya karɓi duniya ya karɓi lahirar da a hannunsa in ma laifi kai wa Allah shi zai ce ya fi maka in aljanna kake su zai ce ya baka kuma duk ba zai haka ba sai ka saya ka biya saboda haka su can an dakume su lokacin da wani idan ya zo da wani tunani sai ya saba wa tunanin malaman coci za a ci a kashe shi za a iya kona wasu kamar yadda duk ya faru wannan a tarihi a lokacin musulmi tuni sun yi nisa ba su ma tsaya a kan abin da suka gano da kansu ba a'a sun yi amfani har da ma ilimin mukan wasu suwaye suka fara shigo da ilimin girkawa da ilimin eh, indiyawa zuwa zuwa hadararsu zuwa civilization nasu musulmi ne su suka fara fassaro abubuwan da suke ganin za su amfani su a da falsafa da sauransu suka fassaro shi zuwa yaren larabci a lokacin suka ci gaba da faɗaɗa shi aka samu manya-manyan ƙwararru a ta fuskar harkar ilimi na rayuwa da ƙwarewa da masana da ake da su ta fuskar ilimi na addini saboda kaga shi musulunci tun tuhowarsa bai yi ƙabe-ƙabe ya hana ɗan adam ya yi tunani ba bal ci yake cewa ma afala ta tafakkarun afala ta aqilun fa'atabiru ya ulil absar shi yake kiran ɗan adam ya ya yi tunani so ashe musulunci shi bai zama matsala ba ta fuskar ilimi na zamani a lokacin da coci-coci a kasashen yamma suka zama matsala a ilimi na zamani yayin da bature ya so ya kwaci kansa sai ya bore ga coci ya ga cewa cocin nan ta hana shi tunani ta hana shi komai in zai yi tunani sai fada da coci ya yarda da tunanin ya amince masa saboda haka da ya tashi gaba ɗaya sai ya manci kalar da addinin ya ce ba ruwan addini da rayuwarsa saboda addini ya hana shi ci gaba ya dakatar da shi a coci kawai amma a rayuwarsa ba ruwansa da shi Ka ga matsala ya samu sau haka ya magance ta da wannan kai kuma musulmi a lokacin da kuka ci gaba a lokacin addini ya fi ƙarfi lokacin da addinin ya fi ƙarfi lokacin ku fi cigaba gaba ya zama da kuke da ilimi ko kuke karantar da wasu wasu su zo masallatai na andalus lokacin kasar andalus tana ƙarƙashin musulmi shekara 800 tana ƙarƙashin musulmi nan za su zo cikin masallatai za su zo daga faransa daga italy su zo su yi karatu sannan su koma suna karantar da da mutanensu kaga musulunci lokacin da yake da ƙarfi addinin yake da ƙarfi lokacin al'ummar ta fi samun wayewa na rayuwa ta fi samun ɗaukaka ashe ka gaba za ka ce bara yanzu ka zo ka kori addini daga rayuwa ba saboda ya zama matsala domin shi bai zama maka matsala waɗanda ya zama matsala su kore shi wannan su kore shi daman ba addinin gaskiya ba ne an samu an gurɓata shi an lalata shi amma kai addinin ka kai ne ya zo da kalmar a yi karatu tun farko don haka bai taɓa zama matsala akan harkar ilimi ba saboda dakirewa musulmi sai suka saki addinin da ya ba su matsayi suka zama abin da suka zama duniya take kwaikwaya daga wajensu sai suka koma suka ɗauki halin wancan wanda da shi a gurin su ke kwaikwaya kaga dole ne su yi ƙasa dole ne su yi ƙasa domin abin da ya ɗaukaka su ɗin sun sake shi shi yasa lokacin da aka kawo sayyidina umar ganima da da da da musabbai suka ciwo a yakin faris yakin da suka je na faris aka zo aka juye su suna ta murna an samu ganima an karɓi wata ƙasa wata take mai ƙarfi sai yake gaya musu da babban murya cewa inna Allah azzana bi hadha din fa mahma ibtaghayna al-'izzata fi ghayrihi adallana Allah da wannan addinin Allah ya ba mu ɗaukaka har gashi za mu iya tunkarar ƙasar da ta fi kowace ƙarfi ta fuskar tattalin arziki ƙarfin soja ƙarfin makamai ko mai nasara a kansu ba don kuma saboda addinin in muka sake shi muka nemi mu ɗaukaka da wani abu to kuma lokacin za mu kaskanta to yayin da muka saki abin da shi ya ɗaukaka mu sai muka kaskanta ba yadda za a yi ka ci gaba idan ba ka da wato istiklali a tunaninka ba ka da autonomy a tunaninka ya zama da tunaninka tunanin wasu ne da kwakwalwar su kake tunani duk ka duba kasashen duniya da suka ci gaba ba wacce ta ci gaba sai da ta zama mai tsayawa da kanta hatta a yaran da take magana ka duba kasar japan ka duba kasar china ka duba koriya babu kasar da ta ci gaba yayin da ta zama a ƙarƙashin wasu sai da ta zama a tsaye da kafafuwarta so mu ma ba za mu taɓa zama a gaba ba sai lokacin da muka yarda cewa mun isa kuma za mu yi wa kanmu sai lokacin da muka yarda abubuwan da da na farko suka rike suka samu ɗaukaka suka gyaru sai mun yarda mun dawo kan. amma matukar za mu tafi a haka to babu shakka su za su yi ƙoƙarin su gurɓata mu su gurɓata mu ta yadda ba za mu yi amfani a cikin al'ummar mu ba su kuma da mun ba buƙatar mu suke ba ba za mu amfani al'ummar mu za mu amfani kanmu ba illa iya kama mu cutar da al'ummar mu to wannan shine bukatar su Allah ce waddu law furuna kama kafaru fatakununa sawa'a bukatar su kenan su lalace ku lalace ta fuskar tarbiyya ku lalace ta fuskar tunanin ku komai na ku tafiya lalace to kusan wannan shine abin da aka yi wajen ayaki kwalan samari matasa waɗanda ake ganin su ne harsashin ginin al'umma idan aka rusa wannan harsashin to al'ummar ma ba za ta taɓa tsayuwa da kamakon saboda haka babu shakka idan har muna so kwalitin mu ya dawo haibanmu mu ta dawo komai namu ya dawo to sai ka ji kai mutum ne wanda kana da ka, kana da identity naka saboda kana ji da abin da kake ji da shi kana alfahari hatta da yaren da kake magana da shi ba za ka fifita wani yare a kan naka ba ko ɗan uwa yana gaya mun sun je wani conference a america mutanen spain kaga mutanen spain yanki ne na europe sai dai kawai harshen da za su yi magana da shi spanish ba ne harshen da sauran tura suke magana da shi ba da suka je ana kaddamar da takardu suka ce su sai an kawo musu mai fassarawa da yaren spanish sun saurari abin da ake faɗa suka yi rigima sai da aka nemo mai fassara aka ba su abin sawa a kunne aka fassara musu suka tashi kaddamar da suka kaddamar cikin yarensu wanda yake bani labarin yake cewa na mun zaci cewa ba sa jin turanci ga su professors ne amma mun zaci kuma gashi daga ƙasar europe suke amma mun zaci ba sa jin turanci da muka haɗu wajen cin abinci muke ɗan ɗaga musu hannu haka irin dai a yi magana kamar ta bai sai suka sai muka sun barke mana da turanci ah, kuna jin turanci sai suka ce to wai ku kun ba mu mamaki ba ku da yare ko yan afirka a ah, muna da su ya za a yi ba za ku yare ku ya za su zo su tirsa sa sai kun yi nasu ku yi na kuma na duk suka yi turus so su agunsu suna jin cewa ba inda za su je wani ya nuna nashi ya fi nasu harkar ci gaba na zamani kada ba za ka haɗa ƙasar spain da america amma duk da haka so suke su ga duk inda suke sun tsaya da kafa su ba a ƙarƙashin irwar wani ba da zai tilasta musu sai sun yi nashi yara tare da cewa yare ba shine ilimi ba inda yare ilimi ne japan ba za ta ci gaba ba koriya ba za ta rasha ba za ta ci gaba ba china ba za ta ci gaba da yare ne duk da yaren suke yi ashe yare hanya ce ta communication hanya ce ta sadarwa in fahimce ka fahimce in fahimci zamantakewa ka da yadda kake tunani Shi ne wannan to amma sai muka canza abu mu sai muka mai da yaren ne ilimi da zarar mutum ya samu yaren shi kenan ji yake ya gama ilimi da har shi bai san komai ba so a duk lokacin da muke so mu dawo da kanmu matsayin to dole sai mun dawo mun yarda da layin da addinin mu wanda shi fi kowanne ya tsara mana Allah ba zai tsara mana haka kawai ba don kawai mu zama kan kawai ah, sai dan mu zama ni ko waye koye mu na cika ku da surutu da yawa kuma ah, magariba tana dosowa ah, zan tsaya a nan da fatan abinda na faɗa daidai Allah ya ba mu ladan abinda na yi kuskure Allah ya ke mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum Thank you. alhamdulillah Allah ya saka wa malam da dukkanin alkhairansa Allah ya biya malam da sakamako gwaggwaban sakamako sakamako irin wanda ya bawa annabawansa da sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da salihan bai hakikanin gaskiya wannan gwalagwalan nasiha ce nasiha ce gwaggwaba nasiha ce mai girma ɗingimemiya wanda ya kamata kowanne ɗaya daga cikinmu ya kasance ya saka ta a ma'auni na aunawa ya saka ta a cikin ƙwaƙwalwarsa ya farka idan yana bacci ya farka ya fahimci cewa me duniya take ciki domin malam ya taɓa ɓangarori daban-daban waɗanda suka shafi rayuwa waɗanda suka shafi al'ummar musulmi da al'ummar da suka kasance na baya waɗanda wato ainihin suka shafi menene abin da ya gyara al'ummar da suka kasance a baya sannan kuma menene ya gyara ta a yanzu sannan kuma menene ya ɓata ta a yanzu to a yana da kyau mutum tunda ana yin rikodin a ka samu wannan karatu a bibiya a ƙara jin waɗannan kalamai masu daɗi daga bakin malam domin amfana da gare su kamar yadda kuka sani insha Allah mun raba takardu na wato ainihin tambayoyi eh, ba za mu samu dama saboda lokaci ba mu ansa dukkanin tambayoyin da 'yan uwa suka rubuto amma za mu ɗauki waɗanda suke da ainihin amfani da kuma waɗanda suke da alaƙa kai tsaye da wannan majalisi mu amsa su insha Allah a nan na da tambayoyi a hannuna insha Allah za mu amsa gwargwadon iko har zuwa lokacin da sallar magriba za ta riske mu idan ta riske mu za mu roƙi malam idan malam zai mana na afuwar idan muka hau muka yi sallah insha Allah sai a amsa ragowar na insha Allah na mai tambaya ta farko yake faɗa yake cewa allah ya saka wa malam da alkhairi akan wannan nasiha da ya gabatar ya ce yana neman ƙarin bayani akan hadisin maki sallallahu alaihi wasallam ma'anarsa akan ɗalibai addini a nasiha Salamu alaikum wa rahmatullah addin an nasiha hadisi ne sahihi wanda tamim ibn Ausid dari ya rawaito shi daga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam muslim ya fitar da shi a cikin littafinsa ce addinin nasiha wa لمن يا رسول الله قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وأمتهم wannan hadisin kusan za ka ga duk gaba ɗaya zamantakewa ta al'umma ya kunshe ta zamantakewa ta addini da ta rayuwa gaba ɗaya shi yasa sharhin wannan hadisi shi kansa wata lacca ce mai zaman kanta ma a dunkule abin da yake cewa addini nasiha ne nasiha shine kokarin ɗora ɗan uwanka ko kokarin yin abin da ya dace a inda ya dace shine nasiha kai abin da ya dace a inda ya dace idan faɗakarwa ce idan karantarwa ce idan aƙida ce idan koma menene ka yi shi inda ya dace Allah sahabbai suka ce gawa annabi ya ce ga Allah nasiha ga Allah shine yadda da sifofinsa yadda da imani da abin da Allah ta'ala ya ya ya aiko annabawa da shi sannan addini nasiha ne ga manzo sallallahu alaihi wasallam yadda da abin da yazo da shi girmama shi san shi biyayya gare shi wannan sunanta nasiha sannan littafin Allah karanta shi yadda da cewa daga Allah yake ka karanta shi ka yi tadabburin shi ka yi aiki da abin da ya kunsa wannan nasiha ce ga littafin Allah sannan li'a'immatul muslimin da shugabanni ka yi musu nasiha inda ka ga sun yi ba daidai ba a gaya musu a ƙwarin gyara musu sannan a yi musu biyayya a kan abin da yake daidai a yi musu gyara a kan abin da ba daidai ba ne wani shi ne nasiha ga shugabanni sannan nasiha ga sauran musulmi inda ka ga ya yi daidai ka ce ya yi daidai ka yi masa addu'a mai kyau inda ka ga ya kuskure ka nuna masa kuskurensa cikin hikima da basira har ya fahimta wani abin kula ke na'am wannan ya ce allah ya sa kawo malam da alheri a shin malam ya kamata musulmi ya tsani kirista sannan idan a'a to ya yi kamata yi to a soyayya iri biyu ce akwai soyayya ta ɗabi'a akwai soyayya ta addini soyayya ta addini ita ce ake kira alwala alwala ka so mutum saboda aƙidarsa saboda daidansa yana kan daidai kaso a cikin duk abin da yake yi yayi nasara Kan kaso a ci nasara a kansa wannan shine alwala wannan mumini kake yi wa irin wannan dan uwanka mumini ba ka yi wanda ba musulmi ba soyayya saboda aƙidarsa ba ka yi masa soyayya saboda abin da yake kai kaso wannan abin da yake kai yayi nasara ba ka yi wannan ba akwai soyayya ta ɗabi'a wato kana son mutum saboda mutum ne mai saukin kai mutum ne mai kyawawan halaye mutum ne ka yi mu'amala da shi ka ya ya ya nuna maka wafa'i ya nuna maka alkawari baka ga cin amana a wajensa ba wannan sa ka so shi wannan soyayya ce ta ɗabi'a wannan ba ita ce ake magana ba wannan dama za a same ta a ka'ida ɗan adam duk wanda ya kyauta masa zai ji yana sansa sa duk wanda kuma ya nuna masa zai ji ba ya sansa to ba irin wannan ake magana ba Allah ta'ala ya halatta aure tsakanin musulmi da wacce take kirista ce kaga ba zai yiwu a yi aure ba ba soyayya dole sai da je na santa watakila ya ga kamun kanta ya ga nutsuwarta sai wanda je na santa kaga ya so ta domin Allah ta'ala dama ya sanya soyayya a cikin aure ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة a gashin aure akwai soyayya haka ba zai yi wa musulunci ce ka aure ta amma ka kaso ta wannan an sa maka wani ta dokar da ba za ka iya bi so wannan soyayya ce ta ɗabi'a ba ta ba ta addini ba so in aka ce a so kirista ko wanda ba musulmi ba ba wai kawai kirista ba ma wa ma wane ne in aka ce a so shi ka ji kana san shi saboda ah, wato kana san shi so irin na ɗabi'a saboda gaskiyarsa da amanarsa da cika alkawarinsa da kyakkyawan zamantakewarsa wannan ba wani abu amma in ka ji kana san sa saboda addininsa ko saboda wani shirman duniya can na banza da wufi saboda kawai dan bon ne ko wani dan sinima ne ko wani dan wani so ne na shiru bai dace a same shi don wannan shi larabar suke kira al'ijab al'ijab bai kamata a same shi tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba ka je yana birge ka saboda wani harkar duniya kawai wannan bai kamata ba wannan ijab din shi yake rikidewa kuma ya zama kana kwaikwayensa duk wanda ya ce yana birki to ta rana zai kwaikwaye shi saura ka sai kaga ya sa hula irin tashi ko kuma ya sa ya yi aski irin nashi ko ya sa ya sa wani eh, shafnika wani wando haka irin nashi ko mai dai kokari ya ga cewa ya kwaikwaye irin na wata ta tafiyarsa, sa hatta irin abincin da yake ci da irin nasa yake saboda yana birki shi to irin wani alayyajabin ba a san shi so ana bambanta tsakanin irin wannan soyayya da irin wannan wanda yake cewa malam Allah ya saka da alkhairi ya ce malam dangane da bayanin ridda da kai kisa da za a yi mutum idan ya ridda ya ce wasu maganganun malamai suke cewa wai mutum ba za a kashe shi ba sai yayin da wato ainihin ke faɗar munanan maganganu ga addini wai suke faɗan dalili suke cewa la ikra fi din amma dai wai mai tambayi ya ce yana bukata karin bayani to ana yi bayani me ake nufi da la'ikra hafidin me ake da nufi da man badda da dina na farko dai a fahimta shi in aka ce hukuncin kisa ko hukuncin yanke hannu ko hukuncin bulala ba daidai ko mutane ne suke yin sa ba wato ba ni ne zan ce wani ya sha giya a kashin masa bulala ba ko wani ya yi kazafi a kamun shi masa bulala ko wani ya yi zina a kashi masa bulala ko in jefe shi a'a Hukuncin irin waɗannan gwamnati ce take yi daula ce take yi daula kuma tana da alkalai da za a kai mutum gaban alkali a tabbatar masa dan sai an tabbatar masa da abin da yake faɗa ya fahimta ya ce eh, ni wannan abin haka nake nufi kuma haka na yadda da haka sannan alkali zai neme shi tuba sai ya bashi kwana uku domin kawai dan ni in ga cewa abin da ka faɗa kafirci ne kawai in yanke ma hukuncin kisa nan wani ma wata rana ni ma zan yi magana ce kai ma ka ta na yanke ma hukunci shikenan sai mu ta kashe kashe wanda ya kashe wannan wannan kashe wannan kaga in aka bar abu a hannun jama'a nan kowa sai ya ta kashe kowa dan kowa sai kawai je an je an kashe wani waye mai ci ai ai na je ai ridda ba haka abin yake ba to haka duk wani hukunci ba a san a iftiyati sai an kai shi gaban Eh, hukuma hukuma ta dangana shi ga alkalai waɗanda aka aje su ma sai sun yi bincike sai an tabbatar masa shi yasa ba abu kankani bane yake kai mutum da kafirci akwai dokoki da yawa akwai abubuwa da yawa sai mutum ya tsallake su sannan ake kai shi wani abu ne wanda yake mai tsawon gaske don wannan abin ake nufi ni na kawo magana ta ne don ya nuna mana yadda al'ummar musulunci take a dunkule ta yadda kowane bangare a cikinta ana bukatar ya bada wata gudunmawa wajen gina ta kada ya ba da gudunmawa wajen rusa na wanda ya ce salamu alaikum ya ce malam kamar yadda kai bayani kan cewa lokacin man kisa salama babu asibiti to wannan yana nufin cewa idan ana rashin lafiya mutane barin su ake kawai su mutu kenan ce ko yana fatan ƙarin bayani to ni ba zuwa gana lokacin manzo Allah ba ina magana al-madinatul fadila ina jin gaggadi yake yi to ba duk da haka a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam babu wata asibiti a ginai ginan ne asibiti da aka ga wani alƙali, ga wani likita a zaune a ciki mutum mara lafiya a kai shi ya duba shi a koma gida a a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam babu wannan daga baya ne aka samu irin waɗannan amma a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam da rayuwar larabawa duka sai mutum baya da lafiya a nemo mai magani ya zo ya yi masa magani sawa'un maganin gargajiya ne kuma wani irin magani yake da shi ya masa ko a kai masa shi a gida ya duba shi amma ba asibiti aka gina da wannan manufar ba to aka ba wani kyale mutum ake mutu ba to akwai annabi na cewa ta dawo ya ibadallah fa inna allah lam yunzil da'an illa anzala lahu dawa'an alimahu man alimahu wa jahilahu man jahila. nabi ce ku nemi magani babu wata cuta da Allah ya saukar sai da ya saukar mata da magani wanda ya sani ya sani wanda bai sani bai sani Allah ya ce wannan ya ce allah ya saka malam da alkhairi ya ce malam ina matukar buƙatar ƙarin bayani akan hadisin da yake cikin littafin Imam nawawi arba'unan nawiya wanda ake cewa ka bar abin da babu ruwanka na buƙatar menene sa ta fuskar inganci hadisi ne mursal hadisi mursal hadisi ne da bai cika sharuɗan inganci ba da haka bai inganta ba ta fuskar isnadi sai ta fuskar ma'ana malamai da yawa sun yi maganganu akan ma'anarsa abinda ba ba ba ba kada wani ruwa a cikinsa kada ka shiga ciki da ah, min husni islamin bari tarku ma la ya'ni yana daga cikin kyan musuluncin mutum ya bar abin da babu ruwansa wato duk abin da shigarsa ma ba za ta kara komai ba to ya janye jiki kai ya shiga ciki kawai mutum ne ya je ya ga ana shari'a ba a neme shi shaida ba kawai sai je tsaye a kotun ce ni zan ba da shaida wannan musulunci ba ya san haka in an neme ka ka zo ka bayar in ba a neme ka ko ka bayar in ba haka ba to masu shaida zo za su samu koma kaga anan al'amarin bai shafe ka ba bai da bai kamata ka shiga ba mutum ne ya ji makotansa mata da miji suna ta cece kuci suna ta maganganu kawai sai ya kwankwasa gida ya je shiga ya ce me kuke ta na ji na ji miliyan ku ta sama faɗa kuke ne me ruwansa kaga wannan fadan bai shafe shi ba inda yau zuwa suka suka ce zo ya musu ya musu abin da sulhu sai ya zo amma har kawai daga yajin murya tana tashi sama sai sai banko gida ya ce kuna rigima na zo muku sulhu kaga wannan ba daidai ba ne shine abin da so ke wannan ya ce malam ina tambaya ga dangane da hadisan malik ina tsammanin yana nufin a mazhabin imam malik menene sauransa menene bambancinsa dangane da ragowar hadisai ina tsammanin yana nufin dangane da ragowar mazhabobi tun kuma wai wai yan west africa a nan kawai malikiya take kai ma duk kana kana zaton ne ba kai ma baka san me yake nufi ba <laughs> hadisan malik ne sa da sauran hadisai <laughs> hadisan da ya rawaito hadisai ne in dai wato shi a karan kansa amintacce ne kamar yadda bukhari yake amintacce gabaninsa imamu ahmad gabaninsa imamu Shafi. da su malamai ne amintattu a karan kansu ba su da illa ta haka in suka rawaito abu in danta su ne ba za a karba abin ba sai dai kawai za a duba kuma sauran sharuɗa tunda yana da malamai malamansu suna da malamai dukkansu sun cika sharuɗan karɓar hadisi ko ba su cika ba in sun cika a karɓa in an samu tangarɗa a ajiye saboda shi ma malik haka ne babu bambanci tsakanin malik da ahmad da shafi'i da bukhari da muslim da tirmidhi a irin wannan dukkaninsu amintattu ne in sun rojo hadisi hadisi za a duba sauran sharuɗa in sauran sharuɗa sun cika a karɓa in an samu tangarɗa a ajiye sannan malikiya ai ba kafin kafin a zo kasashe ka zo kasashen afirka africa akwai inda take mu ba kama na aka yi ba wasu kamar najeriya ai kama na aka yi tana fitowa daga almagrib arabi kasashen kasar morocco kasar algeria a gadon malikiya suke kasar tunis tunisia malikiya suke kasar libya da sauransu ka suna nan a ko'ina musamman almagrib arabi sun fi karfi a nan wannan ya ce malam allah ya saka da alkhairi ya ce malam da allah muna buƙatar ƙarin bayani dangane da dawowar annabi isa alaihi salatu wasalam annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa a cikin hadisi sahihi wanda yana cikin sayuwar bukhari da muslim ya zo ta hanyoyi da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa yanzilu fikum ibnu maryam qistan wa adalan يقتل الخنزير wa yaksiru salim kafin alkiyama ta tashi isa dan maryam zai sauko a cikinku yana mai adalci yana mai hukunci da adalci a tsakaninku zai karya cross ya kuma kashe alhanzir wannan bayan tashi alkiyama su hadisan da suka zo akan saukar annabi isa wasa bayan mutuwarsa hadisai ne mutawatirai hadisai da suka zo ta hanyoyi da yawa kamar yadda malamai suka faɗa irin su ibnu kathir a cikin tafsirinsa ubangiji daman ya faɗa mana cewa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum wa ya qataluhu ban rafa a Allah ilayhi wato ba su kashe shi ba ba su tsire shi ba an dai sa musu kamanceceniya ne ta shi a jikin wani ba ka ba Allah ya ce ma qataluhu yaqina sam sam ba su kashe shi ba bal rafa'ahu Allah ilayhi ubangiji ya ɗaukaka shi ne waraka Allah ya ɗaga shi kuma zai sauko a ƙarshen alƙiyama bayan mahadi alaihi salam amma mahadi shi zai masa limanci kamar yadda ya zo a cikin hadisi a cewa zai zo annabi ne ko ba annabi ba ne ai ba taɓa ba wani annabci aka kwace ba annabinsa zai zo amma annabcinsa dama ya kasance gabanin na annabi sallallahu alaihi wasallam ce wani sabon annabi bane Allah ya aiko dama can annabi ne kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai ba zai hukunci da attaura ba a da injila ba ko da attaura saboda alkur'ani Allah ta'ala ya ce wa muhaiminan alai ya rinjayi dukkan ya shafe dukkan sauran littattafai so haka zai kunci ne da littafin Allah wato alkur'ani saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da kana isa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i da annabi isa law kana musa hayyan da annabi musa yana da rai ba abin da zai fishe shi sai dai ya min biyayya shi ma ya zama ɗaya daga cikin masu yawa annabi sallallahu alaihi wasallam biyayya saboda haka annabi isa alaihi salam in ya biyayya zai wa annabi sallallahu alaihi wasallam hukunci da alqur'ani kamar yadda muka gani insha Allah lokacin sallar magriba ya riske mu a tsakiyar amsa tambayoyi so to insha Allah akwai tambayoyi masu matukar amfani waɗanda suke buƙatar sharhi ga malam to za mu ainihin ba da dama ga malam yayin da muka yi sallah za mu hau sama ko insha Allah masallacin juma'a za mu hau idan muka hau immediately bayan mun yi sallah insha Allah to za mu ba da dama domin malam ya amsa rahuwar tambayoyi insha Allah sannan kafin a tafi akwai waɗanda suka yi tambaya wanda tambaya ce a takaici kawai suke tambayar malam dangane da kamar kasuka da sauransu suke tambayar kasar da malam ya yi a kasai ko ya sauki a kasai to akwai littafin turridis sarih li hadithi jami'in sahih na al-imam az-zabidi wanda malam yana yin sa a kaset a masallacin gadon kaya da waɗanda suke buƙatar wannan kaset din wanda suka rubutu tambayar insha Allah za su iya sami na wani lokacin ba wannan ba za su samu Allah ya Allah ta'ala ya da rahama ya mata ya sa ta huta ya kyautata makwancinta ya haskaka mata gabarinta ya nauyaya mata mizaninta na aiki ya gafarta mata kurakuranta da laifukanta ya ba wa danginta dangana da kuma ladan aure ah, sannan abin da shi ne tambaya ne ba na cewa a yi nasiha dangane da sha'anin mutuwa ga ita kanta mutuwar mai nasiha ce cewa ka faru mutuwa yi ba da mutuwa ita kadai ta isa mai wa'azi ba wanda ya san san da zai mutu ma ta na su ma za ta sibu da ma ta gari na su ya kai ta mutu ba wanda ya san san da zai mutu saboda haka wani abu da yake mamaya yake mamayar mutum ba shi kaga ya kamata mutum ya zama koyaushe cikin shi duk da bai san sanda za a mamaye shi yar uwar mu da ta koma ga Allah ita kanta ba san cewa ajalin ta yayi ba ko ba sama san ma anan kasa za ta mutu shi ba mata da nafsu bi ayi ajalin ta mutu ba wata rai da ta san ita za ta mutu mutum zai zama gaba ɗaya rayuwarsa ya yi ta a wani wuri lokacin ajal mutuwar ya sai ga ya tashi ya je can inda zai mutu sun sai mutu a cikin littafin uh, abu shaik wanda yake ce masa al'azama ya kawo wata kisa uh, da ta faru lokacin annabi suleiman annabi suleiman alaihi salam kusan allah ta'ala ya hore masa iska ya hore masa mutane da aljanu ya ba shi mulkin da ba wanda aka taɓa ba wa irinsa rabbi ne kulle wa hamdi mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab ya yi addu'a Allah ya ba shi mulkin da ba a taɓa ba ma wani ba kuma ba za a taɓa ba ma wani nan gaba ba Allah ce ya ba shi kuma kafin zuwan wannan annabi musallar salama mala'ika mala'ikan mutuwa yakan zo wa annabawa ido da ido in ya zo ɗaukare ko ya zo ziyara to wata rana annabi suleiman alaihi salam yana sa a zaune da shi da fadawansa da mukarrabansa sai mala'ikan mutuwa ya kawo ziyara wannan fada saboda haka sai ya kasance yana ta kallon wani bawan Allah cikin mukarraban annabi suleiman hankalin mutumin nan sai ya tashi kuma ko kai ne yanzu a ce mala'ikan mutuwa ya shigo nan ka ga da ka juya ka kai yake da kallo kai yake da kallo ai dole ka ka tsargu kuma an ka ya tashi mutum ba zai bacci ba a garin ke da mala'ikan nan ya zo ne ya yake kallo saboda haka mutumin nan sai ya tsorata bayan mala'ika ya tafi sai mutumin da ya zo gurin annabi suleiman ya ce gaskiya ni na ga mala'ikan mutuwan nan tun da ya zauna ne ya yake kallo da an jima ne zai kalla ya ce to gaskiya ni ni ba zan iya zama a ƙasar nan ba kawai ka sa iska ta ɗauke da yanzu yanzu a kai ni can ƙasar hindu a je can a aje ne. kun san annabi suleiman lokacin yana falastin yana ƙasar falastin ne ya ce a sa iska ta ɗauke shi a jefa shi can ƙasar indiya shi kenan annabi suleiman ya ce to tun da aka kake so aka sa iska ta yi wansa aka gudu da shi can indiya ga shekari sai mala'ikan mutuwa ya dawo fada ta annabi suleiman sai yake ce da shi a sai annabi suleiman yake ce masa yaya kake ka birgita wani babba ne na Ga shi yanzu ya mutu kasar indiya dan jiya kayi tanzira masa ido kana ta kallon sai ya tsorata sai mala'ikan mutuwa ya ce da shi ni ba mamaki dai Allah ya ce da ni bayan awa kaza in je in ɗauko ran a indiya to amma kuma na gan shi a nan Ko na saboda ka ce abin ya ɗaure mun kai ya za a yi to a shari'a an ce da ni kuma na ga awannin sun kusa sun kusa yi shi kuma gashi ya ce ina zuwa can sai na same shi sai na gama abin da zan gama da to kaga wannan shine abin da Allah yake cewa aina ma takunu ko al-maut ko law kuntum ko burujin mushayyada duk inda za ku za ku shiga sai mutuwa ta zaɓuro duk inda za ka shiga babu abin da mutum zai iya guje mutuwa fatan mu dai Allah ta'ala ya samu cika da imani a tashe mu cikin salihan bayi mai tambaya ta gaba ke cewa malam kamar yadda ya kasance babu sallah idan ba karanta suratul fatiha ba ya ce to idan liman yana karantawa suratul fatiha a sallar da take ake bayyanawa wanne ne ya fi dacewa ka tsaya ka saurare shi ko ka biya idan ya gama sallar idan ya gama fatiha bi ma'ana ya gama fatiha da sura idan baka karanta ba sallar ka tayi to wannan magana ce doguwa ta ilimi akwai bayanai da yawa a kai amma a takaice a irin wannan guri sai dai ba ku kulasa wato takaitaccen bayani game da ita hadisai ne guda biyu ko hadisin ubarat ibn sabit a cikin sahihai wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa la salata liman lam yaqra al-fatiha kitab babu sallah ga wanda aka yi sallah bai karanta fatiha ba ga wanda ya sallah bai karanta fatiha ba sai kuma hadisin jabir wanda shi ba a cikin sahihai da cikin sunan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man kana lahu imamun fa qira'atul imam lahu qira'a wanda bai yake bin liman to karatun liman shine karatun sa to shine wasu su ce wannan wasu ce wannan hadisin Abu Bakar ibn Sami hadisi ne sahihi kuma yana nuna wajibcin karanta Fatiha a cikin sallah wato karanta Fatiha rukuni ne a cikin rukunin sallah idan aka yi sallah babu Fatiha sallah hadisin jabir yana mana togaciya kamar yana togaci mana wani lokaci da karatun fatihar ba zai zama wajibi ba yayin da kake jin karatun liman yayin da liman yake karatu kake jin karatunsa to a wannan lokacin karatun liman ya dauke maka saboda ubangiji da ala ɗora maka wani aiki za ku rai alƙur'ani musamman da huwa an su jura na kutur duk sanda aka karanta ƙur'ani ku saurara ku yi shiru ku saurara kaga an kora maka wani aiki na kai shiru ka saurari karatun qur'ani lokacin da kake jin karatun wani saurari ka kai wannan aikin na sauraro shi ne wajibi a kanka karatun liman ya dauke maka naka karatun saboda hadisin hadisin jabi idan ba ka jin karatun liman ko kai kadai kake sallah ko wajibi ka karanta idan kai kadai kake sallah ko kai ne liman ko kuma kana sallah a inda ba ka jin karatun liman ko dan saboda liman yana karatun sa a boye kamar sallolin da ake yin su a sirrance kamar sallar azhar da asar to kaga anan babu wani aiki na ka saurari karatu a kanta sai wancan hadisi na ubada ya dawo ya aiki a kanka wajibi ka karanta fatiha da sauran karatukan da ake idan kana bin sallar da ake bayyana karatu amma kana nesa kana nesa inda baka jin karatu liman kaga anan babu wani aiki na sauraro abu inda baka jin ma karatu liman nan ma sai ka karanta fatiha wannan shi ta ce magana da take tsakatsaki tsakiya ba wanda suka ce ba za a yi ba gaba daya ba kuma wanda suka ce ko a wani yanayi sai an yi ba wannan magana ita ce tsakiya wai take take aiki da duka duka bisa kuma Allah ya sa ta shi mai tambaya ta gaba ke cewa assalamu alaikum ta ce malam idan mutum ya zo ainihin ya samu sallar jami'i sai ya kasance ya rasa raka'a daya to idan ya zo zai rama wanne ne ya fi kusa da sunna shin zai rama ta ne a matsayin wanda ya rasa ko kuma zai rama a matsayin wanda zai cika abin da hadisi sahihi ya ce shi ne ah, ma adraktum fasallu wa ma ku. fa'timu abin da kuka riska tare da liman ku sallata abin da ya kuce muku ku cika shi kalmar a teku tana da cika shawa za ka yi ba wai rama abin da ya rubuta za ka yi karasa sallar ka za ka yi to da abin da ka ce karasa za ka yi kaga abin da ka suka a farko shi ne farkon sallar ka da haka lokacin da ka zo ka samu liman ya yi raka a biyu a sallar magriba ka samu ta karshe ku cika shewa za ka yi sai ka tashi ka kawo raka a ɗaya fatiha da sura a bayyana ka zauna kai tahiya sannan ka tashi ka kawo raka'a a cikon raka a ta ƙarshe ka karanta fatiha a sarce ka yi ruku ka zauna ka ta ka yi sallama wannan shi ne cika shewa idan musallar sha'i ce ka samu biyu na karshe tare da liman to kai su ne na farko a wurin ka saura ka tashi waɗanda za ka kawo ƙarashin sallar kai ma'ana raka'o'in tafiye na ƙarshe saura ka duk abin da ka suka a tare da liman shi ne farkon sallar shi ne ma'anar fa'atin mu akwai wata waya guda ɗaya da ta zo farko wasu suka ɗauka kaza'i kaza'i ana nufin ramuwa wato san ada'i wanda kuma a harshe na alkur'ani da sunar annabi sallallahu alaihi wasallam duk sanda aka yi amfani da kalmar kaza tana cika cewa kamar da Allah ke zai ci salat as-salatu fantashiru fil ardi idan aka gama sallah kaga ba yana nufin aka yi ramuwar sallah idan aka gama sallah aka gama sallar juma'a idan ka manasikakum kurula kaga ba yana nufin kuka rama ayyukan hajji kuma ana nufin in aka gama aikin hajji ko ambaci Allah falamma qada Musa al-ajala wa sa'a bi ahlihi ana nufin ya cika shi ajalin wato kwanakin da suka yi da wannan bawan Allah zai yi masa noma shi ne shekara goma ya cika shi shekara goma kaga kalmar qada ana yana nufin cika shewa yana nufin wato karewa zaka ba yana nufin drama ba zaka ba mu ita ce ma'anar ba a teku zaka ba mu cin karo tsakanin lafazan guda biyu a harshen larabci saka abin da ka samu da liman shi ne farkon sallah shi yasa ma fara harama kake ta farko inda a ce ba farkon sallah ita fara harama ai farkon sallah ake ta za ka kayi kabbara harama ma'ana nan ne farkon sallah ka ce rama ake ta sai ka gama bin sannan kake fara harama da kashi kaga an bai da sallah kasa ta koma sama sama ta koma kasa da kuma haka ake bukata ba mai tambaya ta gaba ya ce malam dan Allah ina buƙatar fahimtarwa game da ɗaukan azumin ramadana ya ce kamar yadda ya faru shekarar da ta gabata da yawa ba su ɗauki azumi ba a ranar da aka ɗauka a wannan ƙasa ta malaysia saboda sun ji cewa a ƙasar najeriya ba a ga wata ba shin yin hakan daidai ne don wata wata mai albarka yana gabato ba sani ba shi ba wata akwai ɗan najeriya akwai ɗan <laughs> so ka da wani wata naka in ba ana mallaka wata a duniya malaysia sai ta mallaka najeriya ba ta mallaka ba gaskiya saboda haka in ma har akwai masu wata to gaskiya sai a nasu ya fi inganci ko da mun mallaka ko da mun mallaka wata ya san najeriya zai ce to gaskiya wanda ya fi karanti inda ake yi da mutanen kudin ya a somo yau mai somo a yau ciki lokacin da suke azumi lokacin azumin kake nan saboda ka ba za ka saba musu suna azumi kai kana ciye ciye ko suna azumi kai ka ce an ga wata a kasar ka saboda haka kai kana sallah wannan ba daidai ba ne saboda haka yadda ka ka kiyarda da jami'an najeriya ka gudu to haka nan wannan nan bashi ka na ka kai da shi ne daidai wannan yake cewa malam ni ne ya rafi sallar juma'a amma ta hiyar karshe da aka idar sai na tashi ne raka a biyu sannan ne sallama shi hakan ya yi kayi kuskure wanda ya suke sallar juma'a ta iya kaɗai bai riski raka a ko ɗaya ba to ya rasa juma'a saboda ka iya tashi zai raka a ko ɗaya a za a kai ba ba raka a ba sai wanda ya riski aƙalla ruku na raka a ƙarshe in ka riski ruku to ka riski juma'a amma ba ka riski ruku ba to ba ka riski juma'a ba saboda ka za ka yi sallah a zahar akwai jimillar tambayoyi wanda a rubutu irinsu sun maimaitu da dama wajen tambayoyi kamar misali guda uku mun karanta guda ɗaya daga ciki ita ce ta aisha allah ya mata rahama sannan ɗaya daga ciki ita ma za mu karanta ta kakkaji ba a karanta tambayar ka ba wasu sun maimaito irinta da dama a nan tambayar ita ce a taƙaice zan yi samarai da abin da tambayar masu tambayar suke kokarin su tambaya shin malam ni ne idan ko da yaushe ne wa iyaye na magana akan na bukatar ne aure sai su ce wai bai isa ba to shi malam irin hanyoyi zan bi domin kare kaina daga fadawa ayyukan masu so da mace ko namiji iyaye ba su da ikon su hana aure suna da ikon su ba su shawara su nuna musu ga abin da ya kamata kamar da ta zai baka shawara iyayenka su suka cancanta su baka shawara idan makaranta kake so ya gabari ka gama idan wata ka ce ita kake so suke dogar cewa wadda ta dace da kai maka saki ka nemi ko yan gidan wani ko kuma ka nemi wata ba wata ba suna dama su baka shawara amma da karshe ba su iya saka ba iyaye ba su tilasta mace ba ba su tilasta namiji ba kan aure saboda aure tsakanin kare wacce za ka aura ba tsakanin su da ita ba sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam shi ba da koda ta gaba daya general koda yace ya ma'ara shima ya ma'ashar shabab man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj ya ku taron samari wanda zai iya aure ya aure saboda ka annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda zai iya yi. da suka ce baka isa ba suna nufin baka kai shekarun aure ba ko kuma suna nufin ba ka da kuɗin za ka yi aure ko suna nufin in ka aura ba ka da abin da za ka rike matar wanda su za su yi maka bayani su ba ka shawara kai kuma ka gamsar da su cewa abin da duka suke zato ba haka ba idan ka sa aure ne ka ma ba balaga ka sa aure idan eh, maganar rike matar ne ko abin da za ka rike ta da shi kana da yan hanyoyinka da yan dabarunka da mukamukan da kake yi ila musali maka musu bayani saboda ka gamsar da su amma daga karshe ne ba su da iko da za su ce su ba zai aure ba sai sanda suka ga dama shari'a ba ta ba su wannan dama sau mace ce ko miji shi kawai ka yi bi su a hankali har ka gamsar da su cewa hakkin ka ne su ka kai ba ba abu ne da za ka yi rigima ku yi barabara da su ba ka bi su a hankali cikin salama har su gamsu ko ka sa wasu wanda kake ganin za su ke gamsar da su su gamsar da su don alwala ne wanda shi mai tambaya ta gaba yake cewa ya ce da Allah malam muna buƙatar ƙarin bayani akan idan mutum ya zo shigo masallaci ya tada sallah ta nafila sai ya raka a ɗaya bayan ya yi raka a ɗaya sai kuma aka zo aka yi kama sallah ta aka tada sallah shin zai yanke sallar ne ko kuma zai tsaya ya idan da sa. abinda ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yake zuwa idan mace salatu kala salatu inda maktuba idan aka yi iqama sallah ko babu wata sallah sai wacce take ta farilla a wata da ce illa da ta uqimat hadisi ne a cikin sahih bukhari idan aka yi iqama ko babu wata sallah ta nafila sai ta farilla sai wacce aka yi wa iqama saboda ka a sunna idan aka yi iqama kayi raka a daya aka gama iqama liman ya kafara harama to ka yanke ga liman ku sallah tare wannan raka ɗaya da baka samu kai ba Allah ta'ala ne saboda ka ba ka tashi a tutar babu kada ka rika cewa kai raka ɗaya a banza wani zatarsa ai yayi raka ɗaya in ya yanke ta ba a banza ke ya yi iska a za ka samu ladan saboda wata dokar ka bi wanda duk ya bar wani abu don Allah sai Allah ya bi mai ta ya ba shi wanda ya fi wannan saboda haka dokar ubangiji ka bi ne za ka yi wa sallar shi ya ce to ta ka shiga wancan ba ka wannan baka da zawo ne zai yi imani ubangiji duk aikin da za ka yi sallar ta ce Allah zai tozarta maka ita ba saboda kana da wannan ladan idan aka fara iqama kana iya kaga har za ka gama iya liman bai kabbara harama ba ana ta kokarin gyara sauku kai ta iya kai sallah amma in har ka kula cewa da kwai saura a sallar da ta yadda ba za ka yi sallama ba face liman ya fara maka karatun fatiha to sai ka datse dan ka shiga ka sallah tare da kuma ita ce suna mai tambaya ta gaba cewa Allah ya saka malam da alkhairi ya ce malam dan Allah ana neman karin bayani akan addu'a yana nufin addu'a ul mas'ala bayan sallar farilla dukkan wata ibada da mutum zai yi ya halatta ya nemi ya roƙi Allah a bayan ta domin yana da cikin abin da aka yarda da shi cewa ana tawassuli da ayyuka na farilla sallah tana da cikin mafi girman ayyuka bayan tauhid saboda idan mutum ya yi sallar farilla zai iya yin addu'a annabi sallallahu alaihi wa sallam ya koyi da wasu sahabbansa addu'a ta mas'ala ba wani mas'ala ba wani mas'ala shi ne karo ya lama ya baka wani abu ko ya raba ka da wani abu shi ne abin da ake nufi ba wani mas'ala annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa mu'az ibn jabal kamar da ke cikin muslim imam muhammad ya mu'az ne ne inni uhibbuka فلا تدع دبر كل صلاة أن تقول اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ya ce ya ina son ka duk bayan sallah kada ka kuskura ka bari ba ka gaci Allahumma inni ala zikrika Allah ka taimake ni bisa ambatanka wa ah, Allahumma inni ala zikrika wa shukrika da gode maka wa husni ibadatika da wato kyakkyawan eh, kyauta gare ka ah, akwai hadisin sa'ad ibn abi waqas wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya koyar da su bayan kowace sallah بشروط الا يختلف من الجبن والبخل ومن عذاب القبر سنيم الا يختلف لك البخل آه، وتزروع الجبن تزورون الكسل العجز ولا دعاء المساله دعاء المساله لان هو يبتدئ ايش باين باين سلم سوره كتشي وباء دعاء المساله باين سلم ولا مصبرين اشتم فتح الباري كتاب الدعاء ابن حجر ya yi martani ga ibn qayyim akan wannan masala saboda ka ana iya yin bawa masala bayan an gama sallah babu shakka idan har za ka iya yi a cikin sallah musamman a cikin a cikin sujjada ko a ƙarshen tahiyarka wannan ya fi amma in har ba za ka iya yi saboda ba ka da larabcin da za ka iya addu'o'in da kai kake bukata to shi ke da sai ka bari an kai sallama sai kai addu'o'in da kake so wannan ba laifi ba Fala idan ya kasance kamar a cikin jama'a ko wani yana yana yi muku addu'a kuna cewa a ba sai an ba sai an yi shi ba. Ai bukatun mutane daban-daban ne. Wani lafiya yake nema, wani ilimi yake nema, wani so yake ci jarabawa, wani aure yake nema. Kamar wannan da yake cewa ana shi an aure da aka daura. Kila yana bukatar ita addu'a iyayensa su yarda. har wani aure yake ba wani kuma ya auren matar ba ta haihu ba yana son ta haihu ta ya yake ba wani kuma wata watakila zai tsaya zaɓe a garin su haka bukata yake so kowa da irin bukatarsa ka ga mutum ɗaya ba zai iya jagorancin ko zai biya muku bukatar kuma saboda haka babu bukatar wani ya tarbi bashin wani ma'aiki sallallahu alaihi wasallam bai taɓa tsayawa ya jagoranci addu'a ba kowa na bashi ƴancinsa a bashi dama ya ya su kwari dokin addu'a sai yadda yake su ba ba tare da an aiki ba wannan ce malam shin mutum yana da laifi yayin da aka ce Allah ya sa wani ya musulunta ya ce Allah kai ya sa ya musulunta subhanallah ba wannan ba ne bane ya ra'ayi ayi addu'a wani Allah ya musulunta da kai kuma ka ce Allah ya sa kai musulunta oh, wannan wannan kokarin kokarin toshe ramar da baki ramar baki ba wanda ba ta ba ta yi wata ba wa rahmati wasi a kulla shi haka Allah ya ce rama ta ta yalwa kowa ya za ka ce kada wani musulunta to me riba kan yake musulunta sai ka yi ne to sai ka ji daɗi dan ya kuma wuta ko wannan ba daidai ba ne kuskure ne babba za ta kare ta sai kuma wata ta tambaya ta ƙarshe da nake da ita a nuna wadda ita ma a rubutu ta ta maimaitu da yawa wata su shida ta maimaitu ita ma yan uwa suke cewa suna neman addu'a wajen malam Allah ya ba da zaman lafiya cikin wato ainihin hatsarurrukan da jihohinmu suke ciki a can gida Najeriya sannan kuma wace irin hanya ce za a bi domin magance irin faruwar waɗannan abubuwan. Kowa mu shakka wannan ita ce tambayar da kowa ba yake yi a yanzu kuma kun sani duk sanda wani abu ya rarrako mutane na tashi hankali kowa zai rika tambaya idan bakar ina za a ba abu ina za a ba tsaye ina mafita take wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi mafitar ba ga matsalolin na Najeriya matsalolin duk na musulmi a ko'ina حديث عبد الله بن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع واتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تعودوا إلى دينكم idan kuka shiga ciniki wanda yake mara kyau kuka rika halatta riba riba ce amma an ɗan ta da wani ciniki na karya saboda a ci ribar a nuna mutane ba riba shi ne bai ulina da yana da tafsir ba lokacin sa bane wa raditu bizar wa aqastu bi aznab al-baqr wa raditu bizar suka koma kawai harkar neman kuɗi suke ta hanyar kiwo kiwon dabbobi eh, shanu ƙananan dabbobi kaji ko mai kawai sun koma harkar kiwo ce a gabansu ko kuma harkar noma ma'ana abin da ake nufi suka koma kawai batun ya za su tara dukiya ne a gaban su wa taraktum al-jihad fi sabilillah duk wata gwagwarmaya ta a yada addinin Allah ba ku yi ba ku yada addinin Allah da dukiyar ku da da'awar ku da kawo ku duk ba ku yi kuna ga wani duk kauyanci ne ba bukatar ka ce za ka kira wani ko ga wani ma ce wani zai musulunta ya ce kada ana sa to ga irin wannan ba ruwan ku da wannan annabi ce to Allah zai dora muku kaskancin da ba za a ɗauke muku shi ba sai ku koma kan addini wannan ƙarshen hadisi shine magani hatta tarjawo ila dini har sai kun koma addini saboda haka sai mutane sun dawo sun rike gaskiya sun rike amana sun rike adalci an daina cuta an komo a kan turba madaidaiciya shugabanni sun rike adalci sun koma san al'ummarsu tabbaka adalci da gaskiya cikin al'amura sun yaki zalunci kauce masa an bauta wa Allah yadda yake so an daina tsafe-tsafe da camfe-camfe an koma ga Allah to sai Allah ya kafe mukansa amma ba haka ba daman waɗanda za su zama abokan gabanku za ku bi su ne da imanin ku da tsoronku ga Allah da takawon to in kuka zama daidai wa daida ku shi kawai sai wanda Allah ya gara mai ba da sa ba kamar ya fi da aka yi takama da shi so abin da yake faruwa a kasashen musulmi duka ma ba a najeriya ba akwai tazara da aka samu tsakanin da ubangiji tazara ta yi nisa tun daga manyan hankana ne in ba an dawo an koma ga allah ba abubuwan da aka san ana yi ba su da kyau an bari ubangiji na iya buɗe mana jarrabo mai la ma allah lamar zama ba so a kawai ita ce mafitar amma duk wani abu da za ka kama to ka kama iska ko mene ne za ka kama in ka ce mu tsaye da ɗan takara mu ma ya zama na ɗan arewa da yake mulki wanda ba shi ne zai ai tuntunin crisis ɗin sun fara a lokacin mulkin na arewa ne haka na arewa ba shi ne shi ne shi ne shi ne solution na matsalar ba alhal ba shi ne a samu ɗan arewa ba ko a samu wata islamu sila gashi na musulmiya ba wai shi ne shi ne kasar cewa ake kawai a samu su a dole sai an tsaya an gida ne ya ne ne muka yi laifukan da muka yi sai mu ga kokarin mu gyara su waɗanne abubuwa muke yi wato sai ka shiga jihohinmu na musulmi inda za ka samu wato 99 duk musulmi ne a jihohi amma aka ka gaya maka abin da ake yi na saban Allah guduma guduma waɗanda duk kowane ya sako ne da Allah ta bada karfi kuma saboda shi ana yi a gurin to wani abu ne za ku ce Allah ya yi mana saboda muna da wata gata a gurinsa ku shi duk wani abu da ka sani na saban Allah kuma idan wani ya ce zai yaƙi wannan abu to za a fito a yaƙe shi gada za a fito a yaƙe shi gada ga kuma waɗanda za su yake shi wasu ƙanana ba manyan gari za su yake shi kawai su suka ɗaure wa fasikanci da fajirci gindi da ci gaba to daga Allah ba zai halaka ba إذا أردنا أن نهلك قرية ka متر فيها ففسقوا فيها ka عليها القول فدمرناها Ba haka Allah ya ce wani sunna sace sunna ce kauniya kadariya Allah ya ce idan muka so halaka wata alƙarya sai mu sa masu cikin cikinta su yi ta fasikanci su yi ta sabo a ciki ubansu su yi ta sabo fa haƙa alaiha alƙawu sauraka sai hukuncinku ya tabbata a kan wannan alƙarya fa dabbar na har da mu mai kace-kace da ita so Allah ta'ala baya abu haka kawai ba da ni, dukkan waɗanda Allah ta'ala ya halaka su ne saboda wani abu ne Allah ce falamma asafuna taqamna alayhi yayin da suka bakanta mana rai sai muka sauko musu ruwan azabu kaga bas Allah bai saukan musu da intikamin sa ba sai da suka bakanta masa falamma atau amma nuhu anhu qulna lahum kunu qilatal qasirin yayin da suka yi taurin kai suka ki bin abin da muka hana su Allah ce sai muka ce duk ku birrika duka kuna kaskantattu bai ce su zama biri ba sai da suka yi taurin kai suka ki bin abin da Allah ya hana su don cewa yi wasu alhum ala da allati kanat hadirat al-bahr إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا Ka da تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون wannan abin da ya faɗa na ƙarshe shi ya sa Allah ya jarrabe su ya ce haka muka yi duka jefar su muka rika samun su da bala'i saboda fasikancin da suke to sunan ubangiji tana nan ba za ta samu canji ba duk sanda a cika ƙasa da fasikanci da fajinci da rashin kunya da yi wa da kankare wa Allah ko Allah zai jarrabu kamar yadda ya jarrabu da suka gabace don haka magana ɗaya ce in ana son a samu gyara sai an zo an tsaftace na ba za mu ce za a samu almadinatul fadila irin ta su aflatun ba amma alal akalla ya zama na ana faɗa da abin da aka san ba daidai ba manya suna ba da haɗin kai ana faɗa da duk abin da aka san ba daidai ba insha Allah saboda wannan sai Allah ta'ala ya kama da wurinsa wannan ita ce ta ce hanya amma dole abin da za a faɗa to sai dai kawai a yi ta sutu rubutu ko a samu a yi ta rubuce rubuce a yi ta boko da sauransu amma ba shine ba shine ba shine mafita ba Allah ka ba mu mafita ah, Allah ya saka malam da alkhairi mutane da dama sun rubuto tambaya sai da yawa sun rubuto ah, tambaya ba tambaya ba ce takardar su tana cewa suna yi wa malam fatan alkhairi suna yi wa malam addu'a Allah ya mai da shi gida lafiya mutane da yawa suna cewa sun ji daɗi kwarai da gaske bisa ga wannan tattaunawa mai matuƙar amfani da malam ya gabata wasu ma kamar wanda tambayar su take gaba na ke cewa wallahi malam sai aka tuna mun daga dan kaya ya ce na ji sai kamar hukuma Najeriya domin ci gaba da halatta tuka na gadon kaya yana cewa Allah ya mai da malam gidansa lafiya Allah ya bawa malam iko ruka sun duku da suna a kodayaushe kamar yadda aka saba Allah ya bawa malam iko na yaƙi da ƙarya kamar yadda aka saba a kodayaushe Allah ya taimaki malam kuna yi wa malam addu'a Allah ya ƙara malam fahimta Allah ya ƙara malam ɗaukaka Allah ya ƙara malam a dukkan wasu ababa na alkhairi waɗanda ake so ga musulmi Allah ya taimaki malam Allah ya saka da alkhairi mun gode mun gode mun gode sosai da sosai Allah ya saka da alkhairi